Dokar wace aka bayyana a matsayin wani matakin yaƙi da ta'addanci, a wani ɓangaren ta ta tanadi wasu hanyoyin zuba ido a kan waɗanda ke ƙoƙarin tada zaune tsaye a ƙasa, sakamakon lura da yadda wasu suka mayar da kafafen sada zumunta tamkar wani makamancin zarafi ko na yi wa abokan hamayyar siyasa kasafi in ji gwamnatin ta Nijar. Editan jaridar Litan zabairu Sule na goyon bayan wannan yunkuri. Ka ɗauki misali a ƙasa Adifa lokacin da ƙasar Chado ta kai wannan harmaki ga 'yan Boko Haram da aka kace dukkan abin sadarwa. Ai kana gani irin nasarar da aka samu kenan yau Nijar idan aka ce wannan doka ta zo to alhamdulillahi za a samu nasara a buskan dukkan yaƙi da ake da da mayagun ƙwayoyi yaƙi da ta'addanci da kuma masu yada ƙarya da jita-jita da cin zarafin mutane a bisa kan yanar gizo-gizo ko duka bisa kan wasu na'urori na sadarwa. Shugabar kungiyar matasa ta Shenom ya Falmata Taya na cewa tasirin wannan doka ya danganta da hanyoyin da za a yi amfani da ita. Hujjar ta farko sun ce suna yi ne saboda 'yan ta'adda in dan wannan ne suka ce suna son su saurari bayanan sirrin jama'a mu da kanmu muna goyon bayansu su saboda kowa ya san da cewa Nijar tana cikin wani halin haula'i gabas da magusum da arewa an ta'addan nan sun hana mu sakat amma dan wani manufa ne suna so su ga wanda yake ma gwamnati zagon kasa ko yake ma gwamnati sa ido sun yi aikin banza saboda in yau yau kai ne gobe ba kai ne ba kenan ramin mugunta mutum ya gina shi ga jere. Kwada yake gwamnati na danganta wannan mataki da yunkurin murkushe miyagun ayyuka, matashin ɗan siyasa Habila Rabi'u na kallon abin ta wata fuska. Da farko abin ashani, na biyu karan tsaye ne ga demokradiyya, na uku wato shiga 'yanci ne da mutunci na ɗan adam wanda kundin tsarin mulki ya kare kowane ɗan Nijar. Rashin lakantar ainihin amfanin hanyoyin sadarwar zamani a wajen al'umma da rashin amfani da hanyoyin laluba a wajen hukumomi domin ganar da jama'a manufofin da suka sa gaba su ne masababin wannan cece kuce a kan wannan sabuwar doka in ji shugaban kungiyar ajefa lawali tsala. Harkar sadarwa ta zamani alheri ne ga duniya ya kamata da mu talakawa masu maganganu da ita hukuma ma'ana gwamnati da take nan tana so ta hoke ta kiyaye ta sa ido cikin wannan sadarwa mu sani duk abun da ke zama alheri shine mu yi unhwani da wannan hanya ta sadarwa bisa ayyuka na gaskiya bisa ayyuka na alheri kuma idan ma za a sauran al'umma Kal ya zamanto a shiga cikin haƙƙi na al'umma a bincike wani abun da bai kamata ba a nan gaba kaɗan ne ake sa ran shugaban ƙasa isu muhammadu zai saka hannu a kan takardun zartar da wannan doka da ta sa 'yan adawa ficewa daga zauren majalisa a daidai lokacin da ɓangarori ke muhawara a kanta a ƙarshen mako saboda a cewar su ba sa goyon bayan matakin toye haƙƙin 'yan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.